'Yan majalisar dattabai na kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da zaman su wanda yanzu haka sun kwashe kimanin kwanaki goma kenan suna muhawara a tsakanin su musamman ma akan gyaran lamarin kasafin kudaden da wa al'umman kasar ayyuka na shekara na biyu da goma sha shida da ma yanda kasar za ta samu kudaden shiga shugaban majalisar dattaban na kasar na jamhuriyar Kamaru ya Masen Jifin ya ce ya ce zaman nasu na wannan makon dai domin ganin irin gyaran fiska ne da rayuwa sha'anin cinikayya ne na tsarin kasar siyasar na jamhuriyar kamaru da ma kasashen ketare kamar yadda 'yan kasuwar suke cin gashin su babu babbaka taron ya hada da ministan ciniki da wakili na musamman daga fadin shugaban kasar na jamhuriyar kamaru tsohon prime minister kuma a yanzu haka da majalisar dattaban na kasa peter fani masange ya ce ne mu sanya idanu wajen ganin irin kuɗaɗe da za a zuba a kowane bangare walau sha'anin tsaro ko kuma wani aiki daban su ma majalisar dokoki na kasar na jamhuriyar kamaru ba a basu a baya ba wajen ci gaba da zaman nasu kan gyaran fuska na kasuwanci musamman ma kan doka na da casa'in domin yadda 'yan kasuwancin gidan na jamhuriyar kamaru da ma na kashin ketare suke gudanar da su 'yan majalisar kasar na jamhuriyar kamaru sun dace kan yadda za a sama wa al'umman kasan sauki musamman ma wajen kayan masarufi ko da yake 'yan majalisar ba su fayyace ainihin gaskiyan kudaden da suka zuba a wannan bangare ba muhammad awal garba Amurka, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.